Assalamu ala Rasulillah wa ala wa sahbihi ajma'in a man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin thumma amma ba'du fa inna afdal al hadithi kitabullah wa ahsan al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammaci ta alhamis ko? barkanmu da yammaci ta alhamis takwas ga watan azumi 1439 wanda zai girgin kuma 24 ne ga watan mai 2018 sannu mu da saduwa a wannan masallaci na jama'a fi zalifin bidya wai kamata suna cikin garin safele delta state a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma muna nan cikin suratul a'raf jiya mun gama aya ta talatin da shida yau za mu tashi aya ta talatin da bakwai wanda an karanta ta jiya yau za mu sake karanta ta mu fassara ta insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da inda muka tsaya Allah yake cewa kamar Allah mutum ne kadiban aw kadzaba bi ayati wane ne yafi zalunci babu wanda yafi zalunci fiye da alladhi iftara ala allahi kadiban fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta wa Allah aw kadzaba bi ayatihi ko kuma ya karyata ayoyin Allah duk wani mutum da zaka dace wannan azzalimi ne wannan azzalimi ne wannan azzalimi ne wannan azzalimi ne Ko babban azzalimin mutum biyu ne da wanda yake yi wa ƙarya Allah ƙarya da wanda kuma yake ƙaryata ayoyin Allah wannan sune manyan azzalimin faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati ba wanda yake mutane ba wanda yake kowa zalunci fiye da wanda ya ta Allah ko kuma yawa Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab wayannan za su samu rabon su na daga littafi ibnu abbas yake cewa yanaluhum ma kutiba alaihim abinda Allah ya rubuta musu na tsiyar da suka yi zai same su wa kutiba liman yaftari ala allahi anna wajahu muswad masu karyata Allah za su tashi ranar kiyama fuskar su baka kirin ali ibn abi talha daga ibn abbas aka ce ulaika yanaduhum nasibuhum min kitab. ay nasibuhum min al'amal min amri khairin man amila khairan jusiya bihi wa man amila sharran jusiya bihi sakamakon su zai same su wanda aka rubuta in na alkhairi ne za su gani in na sharri ne za su gani domin Allah baya zaluntan kowa ulaika yanaduhum nasibuhum min kitab. hatta idza ja'atkum rusuluna har lokacin da kuma manzanninmu za su zo musu yadda wabbaunahum suna daukar ransu a nan wajen rusuluna ana nufin mala'iku masu daukar rai domin mala'iku masu daukar rai da yawa suke zuwa wani waje Allah ya kisa hatta idza ja'atkum rusuluna na hu Manzanninmu in suka zo nan ana nufin malaiku yatawaffawnahu na hu za su ɗauki wurin kada za a ta rusuluna alladhi ya wa mul malaikatu a gani kada za a atkum rusuluna hu har lokacin da malaikun za zo suna ɗaukar ransu ƙalu mala'ikun sai su gaya musu wannan mala'iku za su yi musu ne za su yi musu izgilanci ne don su ƙara musu ɓacin rai da baƙin ci, duk lokacin ɗaukar ran kafiri sai an masa izgilanci an masa walaƙanci irin abin da ya cikin suratul an'am wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala zalimuna azzalimai kadrike fi ghamaratil maut suna cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku suna musu dukan tsayawa suka ce duka ake ne basitu Wani wasu suka ce mala'iku za su musu haka ne saboda isgilanci su mika musu hannaye su ce aka an anfusakum fito da ran a musu isgilanci a walakanta su al-yawma sannan mala'iku su ga al-yawma tujzauna azabal huni yau za ku shiga cikin azaba ta walakanci kaga mala'iku ne ba su tuwa aidihim akhriju anfusakum ku fito da rawunan to haka nan gurin Allah subhanahu wataala ke cewa ijjahata idza ja'akum rusuluna yatawaffawna qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina wa'anda kuke kira a duniya koma bayan Allah ku saka wasu ku ce su ne allolinku ku saka wasu ku ce su za su taimake ku ku saka wasu ku ce su za su yi muku abin da Allah yake ne ayan uwa mu ji tsoron Allah wallahi mu tsaya mu rike Allah babu wani wanda zai iya maka abin da Allah bai sa shi za a yi ba ba wani da yake da wata alfarma da zai iya maka ranar tashin alkiyama sai da izinin Allah a lahira ceto mai ceto sai ya cika sharaɗi uku ne sannan ya zama ce in wannan sharuɗa uku ba su cika ba za a ceto ba za a yi ceto ba rida shafi rida mashfo wa izinin rab suna su ne guda uku wanda za a ceton Allah ya yarda a cece shi wanda zai yi ceton Allah ya yarda da shi ya je ya yi ceto sannan sai Allah duka bayan ya yarda da shi ya yadda da wancan sai Allah ya yi izini ya ce aje a sheku man zalla zai inda mu illa bi izini sai da izinin Allah wala yashfa'una kuma illa Allah ya ce ba su ce kan ba za su yi ceto ba illa liman irtaba sai ga wanda aka yarda su cece shi sai su ma kuma sai an yarda su yi ba wannan sune sharuɗa guda uku kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani ceto da zai sai Allah ya cece shi wani da wani ceton da zai malama na kowa a je a masa hisabi a tsoraci zai je wajen Allah duk annabawan Allah nan za a bi kansu ku je ku yi ceto su ce ba za mu iya ba muna tsoro sai wallahi ba za mu iya in an zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi zai ce ana laha ana laha ana laha ni zan yi muku dama tawai zai tafi wajen Allah a rikice. aka ce in yaje gurin Allah zai zube faduwa zai zai faɗi kalmomin da a duniya bai taɓa faɗansu ba bai san kuma ya faɗa ba Allah ya ce daga kanka ka roƙa za mu ba ka nemi ceto za a ba baka ceton kaga annabi sai ya roƙa ceton da fatun a duniya an masa alƙawarinsa amma a ce sal tuquta wajfa tushabba ka nemi ceto za ka karbi ceton amma jiya wani abu da nake a cikin waya na dinnan jiya wani abu da nake a cikin waya na dinnan ya ɗan uwa ina tsoro a ce ni ne na sa kuka ji a kunnan ku wadan adam yake wannan magana duk banda waccar waƙan da na gaya muku ba banda ita an rena Allah me yasa abubuwa ba za su same mu ba wallahi abun babu dadi babu dadi kuma mutum ne yake wannan magana dai. mutum ne yake wannan magana dai. yake cewa gashi gashi gashi gashi gashi abun mamaki ina so ku ɗan ji kaɗan minti goma sha ɗaya ne amma ko minti biyu mu ji ɗan uwanmu bahaushe ba fulatani ana magana da shi yana cewa haka aka koya musu subhanallah sun baya na yana ko an yi haka zai dauke ku sun baya nan yana wani gida ko wata gida ma can ba ya can ma yana da kafin a shi ka bin duk Allah da kafin a shi ka kafin duniyar masu Ibrahim ne subhanallah ka fahimta shine badini zahiri zahiri kuwa koyi ne shi sai ku Ibrahim yanzu kuma ya bayyane ya ta kowa ma ya san amma da sai mutanen da suka fahimta ko kun gani ba a haife su ba har abada akai gobara da din a dama can akwai shi ka fahimta bai in bayyana wai yanzu ya bayyana tun ma masu ranci banda sai ku ibrahima kenan dai ba Allah da harfi ba eh shi ba Allah da mutaye suke da Allah a girma da Allah ka fahimta amma ni ya gurgurun sani na ka gaya wanda ya san shi sosai ya fi ni sanin sa hmm. daga bauchi ya buga masa ya ce masa ya fi Allah ko shi ya mafi i kowa gurgurun sani ki kowa mu in ma na shi wannan karaman kowa a a iya fahimtar sa ni iya gurgurun sani na mutane to ai ni iya ka wajen ma wanda yake shi kan karami ne bai sani ba ne ba. Allah ma ya sallama a kan shi. Yanzu da ke da gaba ɗaya Allah kurkur da yi mai mutu ko musu suke ga don muka auda Allah mutu ai kudin mun kire ne mun mun kire mun kire mun na Allah da bai gane da yanzu dai da ranar gobe ko ko Allah bai bayar ko ko aljanna in dai kare yake da lillahi inna ko aljanna ko wani ba da kan da ba ya ganda kai mutum ba eh ba ganda kai mutum ba ko wani baya ko wani ba kuma ko ko ne baya ko ne an yi da ko ba ko ba da ba kai ku da kai ko yanzu kai za ka ba da wani ba in dai kana tare ka bar komai ka bar sallah ka bar azumi ka bar komai ka rike ibrahima ka kuma kun ji fara ka bar sallah ka bar azumi ka bar komai in da ka shehu ibrahim ka kara mu in ba ka da ibrahim ba to ya aka da ba to ai kuwa ba ke sallah kuma ku ba mu ga da mu kuma na da mu ga da abin da yi an na da mun sallah wannan ba ba yi idan ba ba saboda mu irin mu da ba mu san me wannan abun ba in ba su yi sallah ba za mu ce su kafirai ne don haka ko suke sallah don mu dan mu kyale shi ba su ba sallah a kansu babu azumi kuma aljanna kan tantance da mata riga ta nuna kai ma in kana so zai baka aljanna in ka ji karshen abun za ka yi mamaki karshe ma ya zo shi ya ce kai wane din ma da ka sani ai baka sani ba shi ma Allah ne ai sai aka ce to ai baya fada bai taɓa fada bai ta ya gaya musu ya ce kar su gaya wa kowa amma in sun je gunsa bana son kira sunan malami wanda yake so za a tura masa ta abin nan kuje kuje shi da kuje da ake wa Allah ta addanci ya za a ce za mu zauna lafiya ya za a ce kullum ba za mu zama cikin masifa ba can garin masifa nan garin masifa can an fara kaza nan an fara kaza saboda me yasa saboda irin waɗannan maganganu ne Eh? a ce to ha tun ka ce shi Allah ne kuma ba sa aka yi ba ya sha ah, ba sa aka yi ba ai ku ne kuke ganin yanzu aka fi amma tun da da yana nan sai ce to wai halice shi sha ba wanda ya halice shi sai ba Allah ne ya halice shi sha ah, shi da Allah ce musanya suke yi shi ya halice Allah Allah ya halice shi kenan waye ce sha ba wanda ya fi Allah bai fi shi ba shi ma bai fi Allah ba 50 50 to mala'iku in sun zo daukar ransu za su ce aina ma kuntum tad'una min dunillah ina wa'anda kuke kira koma bayan Allah a duniya qalu dallu anna sai su ce sun bace mana ba ba mu sai da su shiga ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina da kansu kuma sai su tabbatar kansu su ce mu kafirai ne yake nan sun sallama sun san wuta za su tafi na'am alaran mu labarin wa'annan musulkai din wa'anda suke kirkirar ƙarya ga Allah subhanahu wataala wa'anda suke faɗan abin da Allah bai saukar ba a ce maka wani wa Allah ne wani mai bada aljanna ne wani ya dace kamar sujjada wani in ka rike shi ka daina sallah ka daina azumi ka daina komai to irin wa'annan qala dukhulu fi umamin a ran kiyama za a ce ku shiga cikin al'umma qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi bin nar wanda tun a can baya dama irin aikin da kuke yi dama su ma sun yi na rike waliyai na rike abin da bai da amfani na rike gumaka sai ce ku shiga cikin su rakiya mai kenan ku shiga cikin waɗanda suka zo tun daga na farkon duniya mushrikan farkon duniya to da na ƙarshen duniya sai a hada su kullama dakhalat ummatun la'anat uktaha uktaha duk sanda wata ta shigo sai ta duba na bayan da sai ta tsire mata yanzu mushrikan wannan zamanin in aka kora su aljanna to na bayan su idan suka zo ai an kora su wuta na bayan su in suka zo sai su kalle su ce Allah ya tsine muku ku kuka kawo wannan abun kuma muka gari muka yi su ma na bayan can idan na bayan suka shigo wuta suka gansu sai wa'annan sai su tsine wa'ancan wa'ancan su tsine wa'ancan wa'ancan su domin kafirci milla wahida ne ai al-kufru millatun wahida abu guda ɗaya ne ai ko yasa Allah wani lokaci yake cewa fa inna lil ladina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim a gaba sai ce atawasaw bi kai ka dauka wasiya ma suke yi saboda kafircin wancan irin na wannan kafircin wancan irin na wannan to kullama dakhalat um kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sanda wata al'umma ta shiga wata jama'a na wani zamani suka shiga sai su tsine wani bayan su sun shigo <coughs> na baya su tsine wani bayan na baya su tsine na bayan hatta idan daraku fi jami'a har sai duka kafiran duniya da suka yi shirka mushrikan duniya sai duka sun hadu a cikin wuta qalat ukhrahum li ulam sai ta faru ta karshe din sai ta hada daga na baya da ita har zuwa na karshe sai ta ce musu rabbana ya allah haula'i adalluna wa'annan su suka badda mu gaba daya fa atihim azaban dhifan minan nar ya allah tunda mu suka batar to azaban wutan su ka ninninka musu fiye da tamu qala li kullin dhifun allah sai ce dukkan ku ninka muku za'a walakin la ta'lamun ai ba ku sani bane kuke wannan magana din amma dukkan ku bala'i za mu ja wa qalat ulahum li ukhrahum na farkon su ma sai su ga wa na karshe fa man kana lakum alaina min fadlin ai babu wani fifiko da wani yafi wani ba wani fifiko fa zuqul azaba bima kuntum taksibuna dukkan mu mu daddala wannan azaba ne babu wani wanda yafi wani falala ba wani wanda za a daga wa kafa ba ba hausa yana cewa mutuwar yawa kaka ba to anan ba haka bane ba a nan mutuwar yawa bazara ce bala'i ce ba wata kaka kasan idan bala'i ya zo aka ce kai kadai ne ya fi zafi amma in kuka karu kuka yi yawa to sai dan zama dama dama to anan ba haka bane ko ba haka bane yanzu misali yau yau ka tashi da zazzabi sai ka zo masallaci ka ce kai wallahi zazzabi nake fama da shi da kyar fa na zo masallacin sai a ce maka ai wani ma gashi can da kare lallabo yazo sai a ce maka ai wani ma yau yayi fama da zazzabi su sai ka dan ji dama dama naka tunda ba kai kadai bane ko ba haka bane haka ne ko ba haka ba eh ko laifi kai a makaranta ka zo baki magana ce wani yayi latti ko kuma a fitar da kari ba a ce ai wani ya samu kari ba. can sai ka ganci ah, ai wani ma ya samu a course din sai ta wani ma ya samu a course din ai wani ma ya samu sai ka ce ka wani malami shege ne kuma ku ne shegun ba <laughs> ku da kuka fadi shi ka ne ka samu dama dama tunda ba kai kadai bane amma a ce kai kadai ne mai matsala to amma a wutar jahannama kan ko mutum dabiya yawan karuwan su yawan bala'i qala li kullin dhifun walakin la ta'lamu kaka Allah subhanahu wataala ya fada a kansu na fada ramma إن الذين كفروا بعد kazzabu innal ladina kazzabu bi ayatina lalle wa'anda suka karyata ayoyin mu wastakbaru anha suka yi girman kai game da ita la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofar sama ba wala yadkhuluna aljanna kuma ba za su shiga aljanna ba in kuma sun shiga aljanna hatta yarjin jamalu fi sammil milkiyar, sai dai idan raƙumi zai taho da gudu ya wuce ta kofar allura in haka ya faru duk sanda ka samu labarin raƙumi ya zo ya wuce ta kofar allura to za su shiga aljanna za su shiga ko ba za su shiga ba ba za su shiga ba kenan har abada Allah yana nufin har abada ba za su shiga ba kenan kamar yadda a Hausa kake cewa har sai sanda jaki ya fidda ne ya fidda gaba za ka bani kudin nan yau zan baka yaushe sanda jaki ya fidda gaba ma na ba zai baka ba har abada to shine Allah ke ta hatta yalid al-jamal fi sammil khiyar in kaga sun shiga aljanna to raqumi kato kai ko karami ma ya taho da gudu ya bi ta kofar allura allura nan da muke dinki da ita ya wuce Allah sai ya ce wa kazalika najzil mujrimin haka muke sakawa mujrimai marasa mutunci lahum min jahannama mihadu wayannan kafiran shimfudin su ma ta wutar jahannama ne wa min fawqihim gawash rufin saman ma na wutar jahannama shi ma bala'in wutar jahannama ne wa kazalika rashidul zalimin dama haka sakamakon azzalimai yake wannan ayar Allah yake cewa innal ladina kafaru wa innal ladina kafaru wa innal ladina kazzabu bi ayatina lalle wanda suka kare ta ayoyin mu stakbaru anha suka yi girman kai game da ayoyin su ne kafirai la tufattahu lahum abwaabus sama ba za a bude musu kofar sama ba ya zo a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi da wasu daga cikin ashabu sunan Bara ibn Azib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaizu billahi min azabil qabr marratayn aw thalatha annabi ya ce ku nemi tsari da Allah daga azaban kabari sau biyu ko sau uku wannan muna fassara wala yufatahu lahu la tufatahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofar sama ba kafirai wanda so kada ta ayun Allah kofar sama ba za a bude musu ba me ake nufi da kofar ba za a bude kofar sama ba wannan sahabi yake ruwaito wannan hadisi yake cewa annabi yake cewa ku nemi tsari daga azabar kabari sau uku saboda bala'in sa yake cewa domin yadda al'abarin yake shi bawa mumini idan ya zo dabda zai mutu dabda za a cire ransa mana iku za su sauko wayannan mala'iku masu fararen fiska an gane ba yanzu muna fassara innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha lalle wayanda suka ƙaryata ayoyin mu suka yi girman kai la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofar sama ba me ake nufi da ba za a bude musu kofar sama ba nake so a saurare hadisin nan za a fito da abun kwalo-kwalo. amma mu'mine kenan za a bude musu kofar sama mafhumin aya din inda makaryata masu girman kai kafirai ba za a bude musu kofar sama ba mumine za a bude musu kofar sama da ya ake bude wa mumine kofar sama da yaya ne ba za a bude wa kafirai kofar sama ba to shine wannan hadisin zai nuna mana idan aka zo daukar ran mumini mala'iku za su taho da yawa su tsaya kan mumini din mala'ikun suna da fararen fiskoki mun gane ko fiskokin su an ce kamar rana kaga yaki na wata ma haske zai ga haske shi mumini sannan za su zo da likafani fari sal da auduga wannan likafani fari din a cikinsa akwai turare mai kanshi wannan muminin za su zauna kusa da shi yawan mala'iku dinnan sai iya kallonka saboda girmansa sannan sai su jira mala'ikan mutuwa zai ya iso domin waɗannan ‘yan rakiya ne idan mala'ikan mutuwa ya zo sai ya zo ya rike shi ya ce ya ke rai mai kwanciyar hankali ya ke ni tsatsiyar rai yanzu zai gaya masa ransa ki fita daga jikinsa kina mai gafara wanda Allah ya gafarta miki kuma kina cikin yardar Allah Allah ba zai yi fushi da ke ba har abada haka za ga wannan mumini ne mai hadisi ya ce mana annabi yake fada yake cewa sai ran mumini sai ta fita kamar yadda ake zubar da ruwa a cikin kwalba yanzu idan ruwa kwalba idan ruwan kwalba dan kadan ne ruwan cikin kwalba dan kadan ne eh yar kwalba karama akwai ruwa kadan wanda bai ji rabin murfin gwangwamin robba in ka zo duba da shi akwai wahala to daga an yi haka ba zai zube ba to haka ran mumini za ta fita cikin sauki haka annabi ya faɗa فتسيل كما تسيل القطرة من في الثقة fayaqudaha yadda digon ruwa yake fita daga cikin kwalba haka digon ran mumini zata zata sunfulo sai kawai sai dauke ta sai dora ta kan wannan abu mai kanshi din kan wannan farin abu idan ya dauke ta ba zai ajiye ta ba tana hannunsa mun gane ko har ya dora ta kan wannan abu fari din sannan sai ya fito da ita ta nan tana da ƙanshi mai tsanani kamar ƙanshin miski to wannan sai ya ɗauke ta shi wannan mala'ika ne idan ya ɗauke ta sai ya yi sama da ita sai mala'iku sai su biki waɗanda suka rako a cire ran mumini nan mun gane ko har sai sun zo saman duniyar nan da muke kallo idan suka zo sai su kwankwasa su ce a buɗe mana sai a bude za a tambaya kai wannan rai mai kanshi mai daɗi mai kaza ran waye ne sai a ce musu ran wane ne dan wane dan wane jikan wane sai a bude kofa sai su shiga sama da daya idan sun shiga sama da daya sai mala'ikun sama da tsare gaba ɗaya sai su ce dakata dakata dakata ai wannan albarkar ba za mu bari ku wuce ba sai mun raka ku za mu yi da kiya har inda za ku kai ta sai mala'ikun sama na ɗaya sai su tafi a tafi sama ta biyu mala'ikun sama na biyu su raka ran a tafi sama na uku su raka a tafi sama na hudu su raka har a je sama ta bakwai duk inda aka je ana budewa ana cewa ku shigo da ita muna zonta ku shigo da ita muna ƙaunarta, a bude mata kofa idan ta isa sama na bakwai yanzu nan gudun mala'iku sun gama nasu yanzu Allah ne da kansa zai magana da wannan ran ita ran ma saboda girmanta girmama mata da Allah yake ta fi karfin ma ma'ana Allah saboda girmamawa ba zai mata magana da direct ba zai yi magana da fadawanta ne su ne mala'ikun da suka rakota sai ya kalli mala'iku sai ce uktubu kitaba abdi fi alliyina wa aidu ku rubuta bawana ku rubuta sunansa cikin kalla inna kitabal abarari lafi na sai a ce a rubuta cikin alliyi maɗaukaka na ƙarshe sai a rubuta sunansa sai Allah ya ce fa'idu ku mayar da shi ƙasa ilal ardi ku mayar da shi ƙasa fa inni minha khalaqtu khalaqtuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra dama a cikin halicce su kuma ciki za a bai da su sai a dawo da su ƙasa sai a dawo da wannan rai din ana dawo da shi ana ajiye shi to mala'iku masu tambayoyi kuma suna kusa kun ga sai an yi masa wannan gatan ka je ka gana da Allah kam an dawo da kai ai dole ka. insha Allah zaka amsa wannan tambayoyi <laughs> sai a tambaye shi man rabbuka wai ubangijinka sai ya ce rabbi Allah wa ma dinuka yace dinin islam ma hadar rajul ladhi bu'itha fikum ya zaka fada game da mutumin nan da aka aiko muku sai ya ce wannan ai rasulullahi eh sai a ce wa ma amaluka fa yuqalu lahu ma amaluka fa yaqulu sai a ce me ayyukanka sai ya ce na karanta littafin Allah na yi imani da shi na gaskata shi sai a kira da daga sama an sadaqa abdi fa abishu daga sama sai su ji mala'ikun nan an kira su an ce kai mala'iku masu masa tambayoyi wannan bawan na wani gaskiya ne kuma gaskiya ya faɗa ku kwantar da shi sai a kwantar da shi mun gane ko to a wannan lokacin sai a bude masa kofa ta aljanna sai kanshin aljanna da daɗin aljanna sai ya zo masa yanzu buɗe guda nawa aka masa buɗi guda takwas an yi bakwai na shiga sama ga guda ɗaya an buɗo aljannarsa ya gani ƙanshinta da daɗinta ya shigo to daga nan kuma wannan mala'ikun sun gama aikinsu sai wani mutum kun ji sai aka ce hadisin wani mutum sai wani mutum mai kyakkyawar fiska mai tufafi mai kyau mai ƙanshi mai haske sai ya zo masa mun gane ko sai ya ce masa ina maka albishir da duk abin da kasan zai faranta maka rai to naka ne duk abin farin ciki da ka sani in dai sunansa farin ciki to Allah ya tada da maka shi sai wannan mutumin sai ya kalle sai kai kuma waye haka sai ce ai ni ne ayyukin ka na alkhairi sallar ka azumin ka kazan ka da kake ka kula ni ne na rika zuwa maka kenan kuma har ranar da za a tare kiyama wannan mumini kenan amma shi kafiri idan ransa ya zo fita zai bar duniya mala'iku daga sama za su zo masu 'yan fiska a gaya daga ranar an matsala suna da manya-manyan gudumoni idan suka zo za su zaunar da shi sannan mala'ikar mutuwa ya zo sai a ce ya ke rai ƙazama fita zuwa ga fushin Allah Allah ka tsare mu Allah karka sa muna cikin wayan nan Allah ka azurta mu cikin kashe cikin gurum na farko Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka karbi ayyukan mu Allah ka kalle mu da idon rahama ta wannan lokacin aka ce ran idan ta ga wayannan mala'iku ne kun ga ran mumini me muka fada muka ce tana nan a waje guda kaman digon ruwa a cikin falba, daga an yi haka zai zubo ko to shi kuma nan kafiri gaba ɗaya sai ta sai a jikinsa wata ruwaya wani hadisi yake nuna mana za ta zama kamar abin nan eh, yaɗi kamar yaɗi a jikin mutum to ba san yaɗi ba ko nama mai tauri na jikin akuya ɗin nan eh yaɗi kuke ce masa ko to yaɗi wannan gwaranci kuke mana yaɗi da ba dai kun gane shi ba wani nama mai tauri to yanzu nama mai tauri ɗin nan na jikin akuya a ce ana so a fidda shi ba tare da an fede ta ba da Allah ya ba'i ba sai an fede ba haka za su rika cakudan naman naman kafiri a zakulo ta can a saka kibiya a zakulo a ce can da saura a buga a caccaka haka za a shirya ransa idan aka cire sai a yi sama da ita daga an isa sama ta daya sai mala'iku su ce kai wannan wani irin abu ne mai wari kuka zo mana da shi menene haka sai a sai su ce ku bude zamu ya ce ah, ba za mu bude ba ku koma da shi sai a dawo da shi innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama su ba za bude musu kofar sama ba wannan shine abinda ake nufi ba za bude musu kofar sama ba wasu malamai suka ce ayyukan su ake nufi dukkan biyu ne da aikin da sunin duk ba za a bude musu ba aikin kafirai zai je sama ma zai dawo haka Allah ya faɗa ilayhi yas'adu kalimu ya ɗaya kalimu tayyibu sama yake ilayhi yas'adu zuwa ga Allah yake hawa wal amalu salih aiki nagari yarfa'uhu to kaga wal amalu ghairu amalu ghairu salih kuma yunziru sai saboda shi ba zai bashi ya je sama ba To da aikin mutumin banza da aikin kafiri da aikin mushriki duka ba tafiya ko ina ransa ba inda za ta je a ƙasa za ta tsaya kuma yadda muka faɗa mumini za a zo a yi ta masa ni'ima cikin kabarinsa haka shi kuma za a zo a yi ta azabtar da shi a yi ta masa bala'i wanda yake nuna akwai azabar kabari haka Allah ya gaya mana Allah ya nassanta mana a Qur'ani akwai azabar kabari annaru yuqraduna alaiha wuduwan wa ashiya annaru wuta yu'raduna alaiha za a yi karura musu ita guduwan wa ashiya safiya da maraice sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a bayan kiyama ta tashi kuma kaga wannan guduwan wa ashiya qabla qabla yawma taqumu sa'a ke qabla yawmi taqumu sa'a menene kafin tashin kiyama kenan cikin kabari wa yawma tawu musa adkhilu ala fir'auna ashadul azab za a shigar da mutanen gidan fir'auna azaba mafi tsanani saboda kashi a cikin kabari ayyukansa na banza za su yi ta zuwa su yi ta bashi wahala ai ta tsorata shi wannan sune yan wuta kenan na'am ala ramma والله لا wa da nasu kofar sama ba wala ya da kuduna janna wa'annan kafirin da ransu za a je a dawo da ita ba za su shiga aljanna ba hatta da jamal fi sambil khiyar sai ranan da raqumi ya wuce ta kofar allura wa kadhalika najri mujrimin duk mujrimai irin su kuma haka za a saka musu in ga sun shiga aljanna to sai ranan da kaga raqumi ya shiga kofar allura ya wuce a Hausa ana cewa ranan da jaki ya fidda kaho kaga ba zai fita gaho ba akwai a wani yare kuma da Hausa akwai wani a wani yare da ake fahimta makamancin wannan impossible eh Qur'ani wasu lokaci yana faɗa irin wayannan fa ka annama abinda ba zai faru ce to akan nama adu fis sama kai ka ce zai iya hawa sama ne ba tare da matakala ba kaga ai zai wahala a kawai ba da mu'jiza ta Allah ba ba wani karam ka hawa sama ba matakala mutum yayi buka fiki ya tashi idan sihiri aka ma ta Allah yake cewa lahum jahannama jahannama mihadun in sun shiga wutar jahannama shimfidan su wutar jahannama ne wa min fawqiha gawash saman ma wutar jahannama ne wa kadhalika ce zalimina walladina amanu to yanzu an dawo bangaren mu'mini Allahu akbar Allah ka sa mu na cikin su walladina amanu yanzu suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari la nukallifu nafsan illa wus'aha ai rai ba a takura ta zaman sai abin da za ta yi ulaika ashabul jannati wayannan su yan aljanna ne hum fiha khalidun za su dawwama a cikin aljanna na alarama wa ma cewa na naza'na ma fi sudurihim min hillin wa'annan da muka ce za su shiga aljanna su mu'minai aljanna ba za a bar su shiga aljanna ba hatta na ma fi sudurihim min hillin har sai mun cire abun da ke cikin zuciyarsu na riko a zuci da ƴan uwansu tun a duniya idan akwai wani ɗan uwanka ɗan aljanna a duniya ya ɓata maka rai baka ji daɗi ba dab da ka shiga aljanna Allah sai ya cire wannan bacin ran sai ya miyar maka ba wanda ka fi so a duniya irin sa saboda ya zaka ga dan aljanna ka dubar da baci shi ma dan aljanna kai ma dan aljanna Allah sai ya cire wannan bacin ran ya sa muku soyayya ku yi ta mata yawo ka bude aljanna ka ganshi ku gaisa ka ce to ya ne ka ce masa to kai abin da nake gaya maka din nan in kana ganin kamar takura ka nake in ce ku je tafsiri in ce mu rike sunna in ce mu yi kaza yanzu ba ka shi ce kai wallahi na gode maka wallahi kun ga yadda nake faɗan nan wallahi tallahi haka za a yi ran kiyama mutumin da ya dora ka kan hanyar arziki sai ka bude aljannan ka ka leko shi ka ce Allah maka albarka fa Allah saka maka ka ga fa yadda yadda kai kama na faɗa yanzu ga sakamakon in kuma tsiya ne ka faɗa wuta nan kuma sai ya leka dan aljanna ya ganka ya ce ka ga yanzu dai ba ga irin abin da nake gaya maka ba za mu ga ayoyin yanzu nan yanzu za mu yi so kan Ya yace ba shi abin da nake gaya maka ba ina cewa ka zo ka rike sunna ka bi tafarkin annabi sunna sak ka daina wasa ka daina bid'a ka rike kaza ka rike Allah kadai ka je ka rike wani hayaniya yanzu ba gashi kana cikin wutar jahannama ba sannan haka su ma ƴan wutan za su gaya wa ‘yan aljanna su ce Allah sarki ka gafa abin da kake gaya mana mun gibi yanzu ga halin da muke ciki ku taimake mu mana yace ce inna Allah harrama kuma alal kafirina ai abun aljanna haramun ne ga kafirai za mu yi sau duk ayoyin yanzu nan insha Allah wani za a dama fi su zuri min gillin da zuri min tajin anhar bayan an cire musu ɓacin rai a cikin aljanna kuma akwai ƙoramu da suke gudana yadda za a ga mutum ya yi gida ya dan samu guraren ɗan ruwa kaɗan nan ruwa na wucewa wancan ruwan yana recycling yana recycling ga ‘yan bishiyoyi a gefe wannan wai duk kokoyen aljanna ake wannan manyan gidajen idan aka sa miliyan ɗinsu a cikin aljanna za ka gan su nema? ma? ta malam aljanna aka ce maka fa aljanna ba magana a kanta Allah ya kai mu lokacin da za mu yi magana kan aljanna in mun zo tattaunawa ina so duk wani dattijo da yake nan ya dawo baya duk wani wanda ya san yayana ne ya dawo baya daga na sai abokanina za a bari a nan saboda akwai abubuwan da za a faɗa a cikin aljanna wanda wani abu kamar kunya kuma aka yi shi ne nace duk yayuna da iyayena su dawo baya akwai wani program da muka yi akan wasful janna cikin aljanna muka ɗauko yadda ibnul qayyim yayi ta magana akan ta da nazo wani guri nace ba zan iya faɗa ba da cikin guri suka ce malam ina ce malamai sun faɗa yake malam ga ya mana <laughs> saboda wani abun abun kunya akwai kunya ma ka faɗa amma haka yake aljanna yadda ɗan aljanna zai kasance yadda zai da yaransa a cikin aljanna yadda zai da masu aikinsa gidan aljanna yadda zai da hurul ilmi yadda matarsa da take a duniya suka shiga aljanna tare yadda za ta zama yadda karanta yake ya take ya za ta kalle ta ya sifanta yake ya kaza na ta duk an faɗa wannan kuma an ɗan sifanta maka ne kaɗan wanda wallahi kallahi a cikin sifan da aka faɗa ba a faɗi ɗaya bisa miliyan ba na jin daɗin aljanna ne kuma wani za ka yi wasa da irin wannan abu eh? ya khati balhuri sunan kisar kenan ya khati balhuri ya wanda yake neman yaje yana neman hurul ini tun daga duniya wai shi hurul ini yake su tun daga duniya da sadakinsa da komai yayi bacci yana mafarki sai ta zo ta buge shi da ce haɓa da haka za ka same ni ai da sallar dare ake samu na <laughs> ba bacci dai ni kake nema to ta shi ka daina bacci da daddare insha Allah akwai ayin da zamu iso wannan ranar complete rana maganar aljanna zamu tattauna sannan mu shiga wutan ba mu gani eh ganowa za mu yi alarma ko leƙawa ne Harar ma ce leka ne. Allah ya tsare mu da wuta. Allah ka samu aljanna. Allah ka samu na cikin aljanna. Allah kar ka kalli mu Allah tausayi mu muke so kai. Ka tausaya mana ya Allah. Kar ka samu cikin tabako ya Allah. To nan gurin Allah subhanahu ta'ala yake cewa hum fiha khalidun wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin sai an cire duk wani abu na bacin rai a zuciyarka. wani waje Allah ke tsawana za ma fi sudurhim min khillin ikhwanan ala sururi Allah ke tsawana za ma fi sudurhim yanayin yadda za su tashi wanda za a dama fi su zuri min hillin ikwanan ala sururin mutaqabilin ɗan uwa za su zama akan gadajen mulki na hutawa suna kallon juna ɗinsu akbala ba'dhum ala ba'd haka kana kishin gide kana hango dan aljanna a can yana kishin gide kuna magana yana ji kana ji la ilaha illallah Allah Allah Allah ka ga mu ya Allah miskinai fakirai masu zunubai Allah karka kalli zunubin mu ya Allah in da za ka yi zunubin mu wallahi ba za ka samu aljanna ba ya Allah Allah ka yafe mana Allah ka yi mana rahama ka sa mu shiga cikin wannan aba mai abar sha'awa Allah ka ba mu jajircewa akan yin ayyukan kwarai ka ba mu ikon nisantan ayyuka da ba na kwarai ba ka datar da mu akan sunna da riko da tauhidi Allah ka sa muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna a bar daɗi ce yayin kuwa amma ba a samun ta walaisa yunalul jiddu illa bi kogari sai kai kogari hmm fa hal min gharibin laysa lahu gari kullu gharibin lahu gari kun ji ne da larabci da Hausa ko tadaffaqa hadha al kal bahri muqbilan fa qultu lahu hal la a hankali wa halla tarakta al-layla yalbu bidarina bi ansabi rayhanin wa awraqu zogale fa in kunta zajuin fa inni muridun fa in kunta zam'an fa in kunta zajuin fa in kunta zam'an fa inni muridun wa in kunta zajuin fa kulhu bi zogale ta cikin wakan nasan har ya zo maganar aljanna wani ne yake waka amma waƙan balarabe ne asalinsa ɗan najeriya ne amma bai taɓa zuwa najeriya ba ya zama balarabe ma a can to sai yana ɗan yin hausa hausa kaɗan sai ya yi waƙan larabci da kalmominsu na hausa sai yana saka mana waƙoƙin kalmomin hausa a ciki har ya zo gurin da ya maganan aljanna fa in kunta zam'anin fa inni muridun wa in kunta zaju'in fa kulhu bi cokali tadaffaqa hadha al-layl kal bahri muqbilan fa qultu lahu hal la atita a hankali eh bi an sabi raihani kuma auraku zogale in dai kana kwadin zogale har aljanna yake samu to sai an cire maka bacin rai a gidan aljanna babu ita ikwanan ala sururin mutaqabilina wa qalu alhamdulillah sai ka je aljanna sun ce alhamdulillah alladhi hadana li hada mun gode wa Allah da ya shiryar da mu ya bamu wannan ni'ima wa ma kunna linahtadiya laula an hadana ba. wallahi ba mu isa mu samu wannan darajar ba dan Allah ya samu a cikin gaba bisa an ka zo roƙon Allah aljanna ka nuna baka da aikin da ya baka aljanna ka nuna zunubin ka ka cancanci ma akai ka wuta ne haka zaka ke nuna wa Allah ya Allah ni yadda muke maka din ina na kai ni shiga aljanna Allah kamar rahama ka sani aljanna ya Allah kar ka kalli aiki na ya Allah aiki na inda za ka kalli aiki na ai ba zan kai labari ba ya Allah ya Allah yi min rahama Allah yana so kake itirafi cewa kai mai zunubi ne kai mai sabo ne kai ba ka kyautawa ayyukanka kuma da kai wa Allah ka nuna ba su da komai ne kai wa Allah to dama ne din kuma kuma dama aikinka da kai ba komai bane a gurin Allah yau idan aka ce ka biya Allah abin da ya maka wallahi da aka aike ka in aka tara aikin in an zo a abu ɗaya kawai zai cinye ladan yanzu a ɗauko idon ka kadai a ce ka biya Allah idon da ya maka duk aikin da mutanen duniya suka yi ba za su iya biyan ba za su iya sayan idan mutum ɗaya ba ba za iya ba kuma amma Allah ba a biyansa kana kallo yanzu ba ka biya ga iska nan muna shakanta ba ma biya ruwa ga shi a kogi a sama ya zubo daga sama ka sha babu bil amma yanzu wutan nefa ba ba wutan kuma ga bil ai Allah ya taimake mu wallahi da iskar nan ita ma bil ake bayarwa ai daga an tsani wani gari kawai a ce a dauke iska yadda ake dauke da sai a ce a dauke iska za yi minti goma kama ba ruwan Allah duk abu mai tsada Allah sai mai da shi arha saboda iska ba abin da yafi ta tsada amma sai ce kyauta ne in kana hawa jirgin sama in an rufe wunduna dole an nema maka iskan da za ka zauna lafiya har ku sauka iska na ɗauka cikin jirgin sama ah, an samu problem yanzu wani ko kwana yi a dakin ba window sai ya tashi da ciwon wuya to da ba iska amma kaga iskan nan ba bil ba komai to kudin iskan nan a ce mu biya da aikin mu na kware don Allah yaya in mita ne in kai sallah kai azumi a wuni guda aka ce to a biya kudin iskan sai kaga zu ta zuke ladan sallah sai kaga minus wani abu yanzu ana bin ka bashi <laughs> amma ka duba duk wannan ni'imar har kake daren wai kai kana yi wa Allah aikin kwarai har kake daren ni ina sallar dare wani ba za ka yace ai ni kan ina kokarin sallah ina da kokarin ibada ibadar ka ta me nawa take game da ni'imar Allah a kirga mana zo a biya ka isa bacci kadai da Allah zai baka na wuni daya wallahi ayyukan alkhairi ka ba zai iya biya ba anan na baku labarin mutumin da ya samu tsarin kunne ko a tafsirin mata ne ya samu problem na kunne mai kudi ne da yawa kunnan sa setin kunnan ya wargaje kamar yadda rediyo mai cassette recorder in ta wargaje ba za ta kika kika kika internet abin nan to haka kunnan sa ya wargaje babu control wannan magana da muke daga an ce Allahu Akbar karan sai ya sa ya fadi su ma saboda baya shiga da tacewa kai kuma an sa maka kai kuma na'uran tace sauti din naka lafiyar sa kalau ba a taba maka shi ba Allah ya barka bai wargaje ba shi na sai aka wargaza yanzu yau na'uran sautin jin magana kan in ya wargaje daga mun yi magana Allahu Akbar zaka fadi ka suma saboda yadda yake shigan yayi yawa haka kuma idan sautin sa yayi reducing mai zabzabat na sauti abin shiga din yayi kasa nan kuma sai ka zance a ji a masa magnifier wanda ke magnifying din magana sai kaga an sa mutum abun a kunne in an yi sai ya in an cire abun an yi magana sai an daga murya kurma ba wanda ya sai je yi masa ji ba za a iya ba mutumin nan ya kashe kudin kudi mai yawa turai ba inda ba shiga ba ana nema a sai ta kunna da kyar aka dan samu abin ya dan saitu shi ma yadda aka sa wata na'ura in dai za a yi magana in ba na'urar in an cire aka tada mashin a gabansa sai ya faɗi a suma ku gani fa kai kuma naka lafiya kalau wannan kuma kunne kadai muka fada wa fi anfusikum afala tubsiru ba za ku kalli kawunan ku ba kanka kadai ya ishe ka sai fa ka ji tsoron Allah lafiyar ka kalau yanzu yau daga an ce typhoid mai tsanani ya kama ka sai ka rena kanka sai ka jana cewa ni kam na sha kuma shan maganin ma azaba ce ba ka bane ma shi kansa in ka sha maganin sai ka shiga wani irin hali kifin nasa to wani wuce irin rayuwa ce da zaka yi ta shan wahala baka bautawa Allah baka ibada kana ta rike mutane a zuciya kana ta gaba da jama'a ka kwana wai kana jin haushin wane gobe sai ka kaza jibi sai ka rama wallahi sai na dau fansa wallahi kaza wallahi kaza a wannan rayuwar banza ne shirme ne a cikinta har da kwana kana ta tunanin wani ba kuma tunani don ya taba Allah ba ina laifin ma a ce kana jin haushin tsaron ka yana ɓaci don ya saba wa Allah don baya biyayya ga Allah ma don ya taba ka don ya ci kudinka don ya ci ka, don ya haɗince ka dan bai kyauta maka ba dan kullun yana maka bita da kulli dan baya so ka ci gaba a office dan baya so ka ci gaba a kasuwa dan baya so kaza baya son kaza kawai sai ka damu da shi ka jawo kanka bakin jini akan banza a so akan banza mana shi banza yana tsaye yana ta maka yana ta jin haucin kai kuma ka haske rike shi a zuciya wani yana can kai kuma ka kasa bacci a kansa kuma ba ƙara maka komai zai yi ba man da shi kai baccin ka masu hasada rabu da su ja musu lai kamanta da su duk hasadan su abinda Allah bai same ka ba bai sa zai same ka ba wallahi ba za su sai same ka ba to me zaka damu wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al anhar ƙoramuna guda ana a ƙarƙashin a ƙarƙashin su wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah su ce wallahi ba dan Allah ne ya da mu ba ba za mu shirya ba duk sanda ka ganka akan shirya kana sallah kana rike da sallah bayan ka gama sallah ka ce Allah na gode maka na gode ma Allah da ka zabe ni ka sani cikin masu wannan abun in Allah ya baka dama yau ka sa hannu a aljihu ka fito da kuɗi ka taimaki wancan ka taimaki wancan ka taimaki wancan in ka koma gida ka ce Allah Allah zabana da kai ka sa cikin wanda bana bana rowar abin hannuna nake bayarwa Allah na gode maka wani ya bata maka rai ka ji ka ce kai ni kan wani ne ma na yafe masa wata bai sani ba ma kuma haka yafi ba sai ya san ka yafe ba ka ce wani nan da ni ya Allah ka sani na yafe masa Allah ni ma ka yafe mu ala amma hibbuna ayyaghfira Allahu lakum وليعفوا وليصفوا ألا تهلكوا ولا يعتلي أولو ولا يأتل أولو ولا منكم والسعة abubakar yassa matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha aka je aka mata sharri wai ta yi zina maganan ya yadu annabi ya sha wahala da aka yi wannan sharri dai annabi sai da ya rasa inda zai sa kansa Allah ya jarabci annabi ya ci sauko da wahayi kwana 40 da wani abu ba a sauko da wahayi an ce ƙarya ake wa Aisha ba ya bar annabin Aisha ita ma aka batta ta rika kuka kai tana ba da labari ta ce sai da idon ta hawaye ya kare ta nemi hawaye ta rasa ta ce Allah zai saka min Allah ka wanke ni Allah ka yaye mun. har Allah ya aiko daga sama ya ce ƙarya ake mata ba gaskiya ba ne kuma Allah ya bayyana waɗanda suka yi mata sharri aka ce da wane da wane da wane a cikin wane da wane da wane nan akwai waɗanda a gidan baban Aisha suke cin abinci a gidan sai ina abubakar suke cin abinci shi yake musu linkin sallah shi yake musu kaza sai na abubakar ce ni za ku yi wa haka daga yau ɗebe kwanukanka bar dau ka bar san inda dare ya maka yanzu ba haushi yayi daidai ko bai daidai ba yayi daidai sai Allah ya aiko daga sama yace wanda Allah ya bashi falala na kudi dan wasu sun masa ba daidai ba kar ya ce wala ya atal ulul fadl minkum kar ya rantse yace bazan ciyar da su ba bazan yi kaza ba bazan yi kaza ba sai Allah ce wal ya'fu wal yasfahu ku yafe ku musu afuwa aka ce sai sai na abubakar ya fito da garansa. da doguwar riga tana jan ƙasa yana bin su da gudu yana cewa ku dawo ku dawo na yafe muku na yafe muku ni ma ina so Allah ya yafe mu ce sa Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku ne duk mai yi wa mutanensa afuwa to Allah zai ci gaba da masa Allah shari'a akwai akwai abin da za a maka na reni wannan shari'a ko bata yadda ba a cikin mutuncinka na girman kai na walakantawa wannan ba a yadda ka yafe ba in zaka yafe kuma akwai ka'idodin yafe wansa shi kuma shi wannan ba a su ka'idodin wansa shine ya zo a ganar da shi bai kyauta ba ya zo ya ba da haƙuri a nuna wa jama'a irin wannan saboda kar a ci gaba da yi sai in ka bari nan kuma girman kai sai ya ci gaba da tafiya amma wanda kake akwai wanda wallahi zai maka laifi kai kaɗayan kanin za ka gane wallahi tallahi ba yayi da dai ci mutunci na ba an samu matsala ne min wannan laifin sai ka ce ya Allah na yafe masa Allah kar ka kama shi da shi sai na Umar lokacin da aka soke shi da abin da aka soke shi dab da zai rasu tambayan da ya ce wai don Allah musulmi ne ya masa ko ba musulmi ba aka ce ba musulmi ya ce alhamdulillah ya ce domin baya so a ce yau su tashi suna shari'a da musulmi ka duba ba amma yanzu kai sai a sace maka takalmi a masallaci takalmin naira dubu da ɗari biyar ka ce ya Allah Allah tsitsitsi Allah takalmin dubu da ɗari biyar kuma a masallaci ka san dai wanda zai zo masallaci ya yi sata sha Allah musulmi ne mai sallah ne wanda zuciyarsa ta samu matsala sai ka ce Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi Allah ya ɗora shi kan da dai ni ma Allah ka yafe mu ba shi kenan ba amma ya kaji ce Allah sisi ma kaga irin na yara ala tuhibbuna ayyakura Allahu lakum to Allah subhanahu wataala yake cewa wa nulu an tilkumul jannatu muha bi kuntum ta'maluna sai wani mai kira sai yazo ya kira yace ya ku yan aljanna wannan fa ita ce waccar fa ita ce aljanna muha, an gadar muku ita bima kuntum ta'maluna saboda biyayya da kuka yi karkace saboda ayyukan da kuke aikatawa awa da biyayya kun zama musulmai kun zama kaza kun zama kaza Allah rahamarsa ta sa kuka shiga aljanna ba wai ayyukan ku ba annabi ce ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa sai sahabbai suka ce har kai ya manzo Allah yadda kake sallah da kaza din nan sai annabi ya ce har ni sai in Allah ya zubo min rahama da shiga aljanna ana karka karka ji wai kai mai ibada ne kake jin wani a'a ka fitina sabonka fiye da ibadunka annabi ya samu wani zai rasu yana magagin mutuwa sai ce bawan Allah ya kake ji ya ce wallahi manzo Allah akwai matsala ya ce ga yamin matsala ya ce ji nake yanzu daga na mutu wuta zan shiga sai ya ce in dai wani tunani kuma sai in ji kamar aljanna zan shiga sai annabi ya ce duk wanda haka zuciyarsa ya mutu a haka wallahi dan aljanna ne ba wanda zai mutu da zuciyarsa haka kuma Allah ya kunyata shi kace jin anya anya zaka kai labari can kuma kake jin hmm, insha Allah ko insha Allah to ana so bainal bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma farin ciki haka ake so dan adam kuma kullun aikinka kullun gari yawa kace mm, Allah sarki to sai dai muna kokari muna kwatantawa amma fa siyata ta yi yawa kake fada ya Allah amma fa bana kyauta maka <laughs> kake hada wannan to Allah zai ta duba ka ya ta maka rahama ya ta maka rahama Allah mana tawfiq Allah ma zamu kara aya biyu saboda suna ashabun jannati ashaban nar summary, I will pardon that they are listening, the English listeners, that we are not going to summarize what we have discussed now till tomorrow, inshallah, ta'ala. Tomorrow, inshallah, I will try my best to summarize what we have discussed today and for tomorrow, inshallah. So we are very, very sorry. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته